أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاتين الكاملتين على الرسول أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الهدي ga da saniya hijiru da dari hudu da talatin da shi ga watan hudu 2015 nan littafi babban diwani na a sheikh nufodi rahmatullahi alaihi a sati biyu da suka gabata an tunwaye littafi ne nashi akan da ake samu a ciki yanzu kuma za mu taɓo wani ɓangare na tarihi na wannan daula ta usmaniya iske don haka rayuwa tana bukata ga hutar sheta ta hanyar kuma kawo mata wani abu wanda zai sa ta wani nishadi a cikin abin da ya shafi tarihi wanda yake ta amina addinin musulunci ta la'akari da haka na tazinin warakat wanda kamar yadda aka saba kowane littafi idan za a soma shi za a yi takaitun tarihi duk da yake mai da'ul musalli to saboda la'akari da cewa kusan dara guda kuma gashi yanzu za a sa wani littafin yashi to yana da kyau minti biyar zuwa goma a ɗan taɓa taɗaitaccen tarihin shi shehu abdullahi mafodiya ɗin shehu abdullahi kinayarsa abu muhammad wanda su guda da shaƙiƙi ne shehu usman suna ne abdullahi dangantakarsu hatta kai zuwa ga annabi ibrahim salam an haife shi a sokoto a cikin nigeria rana attanin biyu hijira na shekara dubu da ɗari ɗai da tamanin ga mahaifashi sannan usman sannan ya ci gaba da karatu daga malami zuwa malami sai da ya karanci dukkan littattafai gaba ɗai sana a wani gari daga cikin laƙubban da aka yi masa akwai a sudan ma'ana mai yawan ilimi din nan na ƙasa hausa ko a ce ƙasar baƙar fata kuma ana sa arabi sudan ba wani fanni mace shehu abdullahi ya yi rubutu akan wannan fanni din kama daga gaulumul kudin da ya yi mitahu tafsir da alfaraidul jalila shi kansa da ya utawil cikin littafi guda ya ulumul hadis irin misbal da usulul fiqh irin alfiya shi kansa irin ba'ul musalli kuma ya bayani akan likitanci irin masalihul insani nashi wanda ya ɗauko bayanin tun kamin a haihi mutum har zuwa haihuwa ta da kuma abubuwa na tarbiyya ma na hau ya yi rubutu baiti wurin dubu hudu da dari hudu haka ma a sarfi ya yi alhismin rasin. gaubi ma yi fatahun ladis haka ma sira ya yi biya fi siratin nabi wal khulafa'ir rashidin kwata-kwata da sau abdullahi ya yi littafi ga rayuwar sahiyar da fiya ce irin ta al'imamu sayuɗi wanda littafin da ya fi ɗari biyar shehu abdullahi ya ba da gudunmawa ga ɓangaren karatu da karawa da kuma rubuta littattafai ya ba da gudunmawa game da da'awa ta addinin musulunci sannan kuma ya ba ta hujjan ya kasance ma shine amirul jeshi shine sarkin yaƙi a cikin daula ta Usmaniyya. wanda kuma shine wazirin shehu na usman daga cikin malamai ne akwai muhammadu muraj akwai muhammadu tambo akwai ashehu ibrahim da ashehu jibrilu ibn umar da ashehu muhammadu bodinga almajiransa sun kai kama amirul muminin muhammadu bello da kuma muhammadu bukhari ɗin shehu na usman daga cikin abubakar ca guda uku abdulkadir guda uku da kuma abdurrahman da khadir da sauransu shehu abdullahi ya yi wa fati hijira na da shekara dubu da ɗari biyu yana da shekara sittin da biya a duniya an yasa da dama daga cikinsu siyar da ya yana mai cewa inna raziyata faduna amsalahu gadar islamun saliman bihi tafkifu nunu shari'i min fuqdanihi la siyama tafsiru jada bisa hakika wallahi tabbas musulunci ya samu ƙwarza sannan fannonin shari'a suna kuka saboda rashin sa tafsiri yayi kuka kwarai saboda rashin su Abdullahi Mufudi haka ma Muhammad al-Bukhari yayi martiya shehu Abdullahi Mufudi abin da yake cewa fala wallahi la anfaqu abki ala ammi wa shaykhi zil bahai تقضى عمره في نشر علمي وإرش حقوقا akan ba sambo na kuma mallami na ma'abuci wanda so abdullahi dama an ce mutum mai kabrin gemanya zarumi na na gaske ya ƙara rayuwa ta akan watsa ilimi da shiryar da mutane ga waɗanda suke karɓar shirya ɗi yanzu haka kabarin shehu abdullahi mafode yana a gwando ana saka mishi da alkhairin. ga dukkan hidimar da yawa addini shekara ta ɗari da gamma da biyu ta gamma da mafudi za mu so malin bismillahir rahmanir rahim Allah in kai a nan duniya ya ba musulmi ya ba kahiri mai jin kai ke dubo da lahira lahira musulmi ta gane kowa da komi cikinta ne muke samun ruwan sama da iska da azurka da ɗiya waɗanda abubuwa da aka faɗa da dai sauransu kuma mahaifi ya tausaya ma ɗansa ɗa ya tausaya ma mahaifinsa kuma ya tausaya ma almajirinsa ko almajiri ya tausaya ma mallaminsa haka ma dabba ta tausaya ma dabba ya uwata ko ɗiyanta duk dai cikin wannan rahama ce guda sallar Allah ka ƙara ɗaukaka da daraja ala sayyidina ga jagoran nan namu baka da aiki baka da itikadi sai abin da ya faɗa wannan shine ka riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam jagoran na wala amala wala niyyata illa bi muwafaqati sunnah abin da ka faɗa ko ka aikata ba su da amfani in ba su daidai da suna ta ba to ne wanda aka gode sama da ƙasa wanda babban sahabi na nashi ƙalahu min ismihi yace ya tsago suna ne ne daga suna ne don ya girmama shi Allah Mahmud wanga da nake magana wa sahabihi da abokansa su ahlus sunna wal jama'a da alu da sahabbai domin abu guda ne abu guda ya hada su الشيخ يوسف النبهاني رحمة الله علينا تسمع الأساد فرعان عن أصل واحد su sahabbai da ahalul bai tashe ne gun sun samu kansu ne daga tushe guda shine annai muhammad sallallahu sallama ne ka ba sallama allah ka daɗa aminci tasliman aminci mai yawa dama a ce ayyuhal ladina amanu sallu alaihi dukkanin godiya din nan guda hudu sun tabbata ga Allah Allah ahalil matinin godiya wasana'i da kyakkyawan yabo zul azamati ma'aboci girma wal kibriya'i ya ofis samawati wal ard wasana'i da ɗaukaka da kyakkyawan yabo nan as-sana'u da fin ɗaukaka Allah ka ƙara ɗaukaka a wurin a dina ga jagoran nan namu Muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama al-mahmud ya samai ga sammai bakwai da kasai bakwai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa sahbihi da abokansa al-kurama manya manya annabi sallallahu sannan girma walillahi al ولرسوله وللمؤمنين bayan basmala din nan da hambala da salsala Allah ta'ala zuwa ga rahama Allah maɗausai mabukacin sunansa Abdullahi Abdullah Ismail habbul asma ila Allah ta'ala Abdullahi wa Abdurrahman sunannakin da Allah ya so su ne abdullahi a can za mu cimma inda ya ha ana abdullahi isman wa harfahu gani abdullahi a sunana ga shi abdullahi a sunana mana bawan Allah nake to abdullahi ibnu muhammad dan muhammad shine at-turabi nasa a cikin hilla ne kamar da a cikin tasiriyo bahaushe ne shi shehu abdullahi ikiliman galardi ladan da gari misalin kama a ce sokoto kebe za iklim kenan zon na hausa ne cewa abin da ya saye ta zinul warakat don haka shi a makasudin littahi kada hadara ne cewa an ajma'a in hada an din nan mufassira ce an cewa ajma'a in hada ba allati nazamtuha wa'anda ne tsara su nun wake su fi madhi shuyukh akan yaban malamai na irin ashehu jibril da ashehu usman akwai da yake cewa idal ilahu bihi lana dinan hanifan mustaqimal manhaji kulla aswada dujduji to shine fi madhi shekh da yaban malamai wa marfiyatihim mutum na da ransa ka ambaci kyakkyawan ɗabi'unsa shi ko marfiya bayan ya yi wa Fati. kamar yadda cewa fayalar musulmi na lura hali musulmi ku taho ku taimaka mu yi kukan ba sambo na muhammadu sambo marsiya wa shukurin ni'insa gode ma ni'imomi allati alna wa'anda Allah ya yi muna ni'ima bi hada su qabla hijrat dan nan dagal a cikin gwadabawa zuwa gudu irin nasarorin da muka mu na irin samun karbuwa gabar arewa wa fi waqa'i'a Ku faɗi yaƙe na a yaƙin da muka yi waɗanda suka faru ba da hijira bayan an yi hijira dama duk tsangumar da aka yi musu ba su yaƙi ba kamin hijira ma bayan hijira ne aka yi yaƙi wannan yaƙi ba kamin hijira sai bayan hijira ne aka yi yaƙi sannan yadda akwai saraya a babban yakin nan na badar haka ma shuna usmanu akwai saraya da aka kai kame a babban yakin nan na kwato ma a tafsiri ma sayuskilu tare da hassara abin da na san zai kawo iskali ma'ana zai yi nauyi alaƙulla ga ɗaliban ilimi min lughatiha na kalibu kana mai nauyi yanzu misali irin ya tamajmaju din nan da kuma irin al'aju da sauransu bayan haka wata yini sababi nazmi kulli qasidatin minha kuma zan bayyanar da dalilin tsara kowace waƙa mun misali waƙan nan da ya tawassuli da sida abu qadir jailani kaddasa Allah sirrahu bayan an hada kayayyaki na tunkara wa'ancan nan waka wanda duk wani abu na rayuwa da ke amfani dole mu mata insha Allah to kaga yayi ta ne wadda ala atura abin يا الله لم دين ما له معنا أرني بدينك غالبا في هذه يا تعديني a cikin waɗannan garuruwa don darajojin sir abdulkadir jalani Allah sirra ibtida al'amri tun farkon wannan al'amari na kira wanda na usmani ya fara kira ne yana da shekara 20 shekara 12 a tsakaninsu irin karɓar da suka fara samu a garuruwan kebi da dai sauransu da aka yi musu ilanti ha'ihi har zuwa ga ƙarshen al'amarinmu to yau don nemi kawayan ga abubuwa wasu baitota na yabon malamai da marubayan hijira da kuma yabon da nuwa malamai suna da rai da bayan sun yi wa fati saboda duk wanda ya nure su ya amfani su bil itti'azu bi mawa'idiha domin ya wa'astu da irin wa'azu kamar marsi da yake wa ashehu al-mustafa anar iwa'uka idra'aka daru wannan akwai wa'azi kware a cikin wannan waka din wal i'tibari da taski shine wa'astuwa bima hasala lana da abin da ya same fi tilkal domin mu gumi addini da gaske to dole ne duk wanda ya rungumi addini da gaske sai ya samu tsangwama gwargwadon riko ne da to don haka zan haɗu waɗanga abubuwa domin asuwa lura abin da ya same mu a cikin waɗannan halin luka irin yanayin da mun ka shiga wani za a samu yanayi na hara ta canya abinci ko a samu hari. da duk dai bayani na nan zuwa kuma inda suka samu ni'imomi da dama to shine domin abin da ya samu gare mu cikin wayannan ne akan kashe kayarre ko kuma mu samu nasara ta shahadan ta shemu lishukri alaiha domin gode mu din wa zalika wannan abin da ka gana faɗa maqsud shine maqasudun wallahu al-muwaffiq Allah subhanahu wata'ala shine mai datarsuwa lissawabi ga abin da suke daidai wasammaituhu na zana mishi suna na sanya mai bakati bi jam'i ba'd mali min al-abiyat haka a sunan littafin tazilul warakati bi jami'i ba'd ma wannan ba'u din da aka ce bi tazilul warakati ta'diyar ce ta sam kamar can alkitabul musamman ma bi da su da jala'u sudur don haka yanzu ba sunan littafin bi tazilul warakati ba a su warakati bi jami'i ba'd ma ita a tasammi na ita adiya kuma yana iya abin shi haka nan biyar irin san ta tazhinal warakati ko kuma wasan mai tuhu bi tazhinal warakati jam'i ne na waraka bi jam'in ta hanyar hada sashen abin da ya tabbata gare ni wanda suke nawa ne ba wani baiti da nisa na wani mutum kamar da ƙarshe zai fada min al abiyati na baitota وفيها akwai min fununil arabi to minan irin al'amsalu dama akwai musulohi da dama gare shi to ce da wudin nan cewa min fununil arabi menene a fununil arabi shine al'amsalu wal hikamu wal'u wal madihu والتهنئة والمرثية والافتخار وغير ذلك maimakon a yi adafi ga fununul arab din don haka min fununul arab ni an fununul arab su ne al'amsalu hi al'amsalu shi al'am irin ba da rai ba za mu ga zai kawo wani salon magana na larabawa cewa likulli saqidin laqidun a duk wani abu da ya faɗi akwai mai so ne wanda zai cince shi duk da ka kare da wani abu to wani na cin iri ne yake so kile ka kare da tuwai wani na cin irin so yake so wannan ko da hausa akwai al'adun arabiya da yawa idan a ce hwaduwa ta yi daidai da zama to akwai al'amsa wani a ciki ne yabo walahum ka kana wa mubtada fi jarihim amalun li ghairihi mukalam aw fi yaji wala rubbama amil to kaga alhikam wal wasafin alwaraqat irin zai aika risalatun nasa'i na inda zai aika ma yan uwansa zaidun da dad kafin raidi akwai kuma bayani akan yaƙe-yaƙenmu duk zan kawo misali ana bi bismillahi wa shukuru ya taba'u alaƙan farin alaina ta jama'u ma'ana mun fara da sunan Allah kuma godiya tana bi akan halaka muna da wuka kahin da suka yi muna taron dangi walmadihu a wata nusa wani akwai yabo a ciki irin yabon da yawa da kuma an sha da ibiji wata hani'a akwai kuma taya murna a ciki shine ta hani'a misali hani anni la khairun bin iraji bin iraji wannan ta hani'a ne walmarfiya akwai kuma yabon mutum ba irin fayalar musulmi na lura khali min wa khali akwai alfahari a ciki wannan a adab ba komi an yi alfahari akwai da yake alfahari da dokin nan nashi danda wanda yana ji da shi kwarai atis sabahi ta khalihu فوق الربا دار في الهوى yace dokin nan nau ya saba kai har-harin su bahin falmujira ta suba yace kana zato ne idan yana tafiyarsa ga dabugga tudu-tudu daga sararin sama yana gudu saboda tsananin gudun wannan doki na kaga wannan al'ittikharu ne wa ghairu zalika misali zai kaɗan nan da ya daliya alamma ya sauransu sannan zai kawo abin da ya shahi jinas kamar yadda yake sahallam yumfa mai mainil bawadi kaga yumfa sunan mu yumfa yumfa jin yau taqumu as-sa'a يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة wa'annan abubuwa da ya faɗa kusan gaba ɗaya littafin na na tarbiyyar warakati ya dunkule waɗanda abubuwa insha Allah duk za mu cin musu kuma anan za mu kai mu wani sati za mu ji misa abu mali min al'abiyat Allah ya saka musu da alkhairi kuma ka amfana shi mu da dukkan abubuwan muke saurare da mu da kuma lahiranmu akwai haihuwar ɗiya Allah ka raya ta bisa ga sunna mahaifiyarta Allah ka ba ta cikakken lafiya sauran masu cikuna na musulmi Allah ka ji su lafiya wani littafi da mai suna ma'a mu'awiyata radiyallahu anhu cikin shahi na 46 shine ke son a yi mai bayani a kanta inda ashin diniyata ya sa takunkumi ga mutanen alƙisɗin shi shine hasara ya sa takunkumi wanda ƙarshen ta abin da ya faru a nan wannan yaƙi an samu kashe kahirai sun kai dubu ɗari a wannan yaƙi ɗin saura aka kama su matsayin ganima kuma saura suka tsere a wannan yaki. sannan hadisi ya inganta wanda ci gaba ga wannan magana awwalu jaishin yagzul qistiniyata maghfur lahum farkon runduna wadda za ta kai ga diniya gaba musu babu dan wuta a ciki wanda a jagoransa muawiya abi sufyan da turmizi da muwadda suka ba. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم بالعلة حسنة وقنا عذاب النار الله العظيم وانت العظم الله دون دكان ابين da adda albarka Allah muna da ka biya muna Allah wannan bayan Allah da ayyuka Allah ka kashe mu bisa ga halin saka musu mai alkhairi dukkanin bukatocin mu Allah ka biya muna Allah shi ƙara kwanciyar hankali a cikin Sokoto Najeriya Allah shi ƙara mata kwanciyar hankali khairun da ma'aike roƙa Allah ka ba mu shi duk shirin da ne matsin shi Allah ka daidaita zantattukan mu da itiqadin mu da ayyukan mu da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi ƙara masa ƙarfin gwiwa da kishi na taimako ya imani Allah shi ƙara albarka a cikin gidansa da cikin duk gidajen musulmi baki ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi dukkan hidimar da aka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك رب العزة أما الحمد لله Thank you.